Duk wanda aka kama da laifin taka doka sai ya biya ƙasa kashin laifi na lokacin da aka ɓata wajen gudanar da shari'arsa, sannan kuma zai biya diya ga wanda ya yi wa laifin, in ji Juju Goje mai Maimuna Gazibo. Misali in akwai al'amarin fyaɗe lokacin da aka samu mutumin da laifi, Juju na iya kafa cin tara iri biyu. Da farko dai akwai cin tarar hukunci, in gwamnati na tuhumar ku da wani laifi, gwamnati tana sa kuɗi ta samu duk abubuwan don ci gaba da gudanar da shari'ar. game da wannan kokarin ne gwamnati take cin kutara. Ko menene kashin laifi? Tara wani dunkulelen kuɗi ne da ke cikin kundin hukunci. Misali ana iya ce muku dalilin faɗi za ku yi kurkutun shekaru goma misali da kuma a ci ku taron jika saba'in. Jika saba'in kinnan tara ce da za a zuba wa asusun ƙasa don ɗaukan nauyin al'amarin. Dukkan lafuka gwamnati tana kafa dokarta tana iya cewa juju tarar jika hamsin zuwa miliyan miliyan ɗaya. Akan hakan juju yana da hanyar kafa muku tara tare da yin la'akari da tsamin laifin in jika hamsin kin ce ko miliyan ɗaya ne za ku zuba. To menene diyar da ake biyan wanda aka yi wa laifin? Laifin faɗi ana yanke muku hukuncin kurkuku da kuma tarar jika 62 da za ku zuba wa gwamnati. Wannan tsakanin ku ne da mai shari'a da gwamnati. Diyar kuma wanda aka yi wa laifi na iya cewa saboda wa rayuwar shi da aka yi yana buƙatar da juju ya sa ku zuba mishi misali 500 ko miliyon ɗaya. Wannan shine ake cewa diya sabilin kuntata mishi da aka yi. Misali a al'amarin jimuwa ku jima wani misali ya biya kuɗin maganin shi da ya kai jika hamsin yana iya ɗora muku tarar jika ɗari biyu jika hamsin na magani ɗari da hamsin kin kuma don wahalar da ya sha. To wani irin bambanci ne a tsakanin ita diya da kuma kashin laifi? Tarar prokirarkin ƙasa ke iya yanke ta ko kuma jujuma yana iya ɗaukan niyyar yanke wannan tarar na gwamnati. Diyar kin kuma wanda aka yi wa laifi kaɗai ko kuma iyayensa in yaro ne ke iya ɗaukan niyyarsa. tarar tunda cikin asusun gwamnati yake shiga kullum kundin hukunci yake yanke shi amma diya a'a nan juju yana da inci diyar da ake lissafi a ka shine na hatsarin hanya nan kundin sima yana duba tsananin al'amarin ne ya tsaida nawa ne juju zai baku